dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu da mu da shi yake gudanar da lamarin mai da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ba mu iko za mu ci gaba da majalisin tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau wuni na goma sha hudu a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sha hudu ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a kirkin miladiya muna roƙon allah madaukakin sarki ya dace da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai za mu dan taɓa karanta tambayoyi kaɗan kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba wannan yana tambaya ne ke cewa yana tambaya ne dangane da yanka dabba wasu sun ce masa wai yanka dabba shi ana yi ne a sunkuye shi kuma yanka kaza waje an durkusa kafin a yanka to yana so ya san menene shari'a ta ce akan wannan da yankan dabba da yankan kaza a ah, shi yanka a musulunci addinin musulunci bai bambance tsakanin yankan kaza da na sauran dabbobi ba abin da yake da bambanci kawai akwai bambanci tsakanin sauran dabbobi da kuma rakumi abin da aka sani shi rakumi soke shaki har ma malamai suna da sabanin shin in aka manta aka yanka shin za a ci ko ba za a ci ba al tun har. raguma soke su ake yi. amma in aka yanka shin za a ci ko ba za a ci ba haka nan shanu da tumaki da awaki su yanka su ake yi, ba sokewa ba nan ma suna tattaunawa to in aka soke aka manta za a ci ko ba za a ci ba amma maganar a ce wai a sunkuya a wannan wannan kuma a durkusa ni mai bambanci ma sunkuya da durkuso ne kam wata sabuwa me bambanci sun sunkuyawa da durkusawa durkusawa yana nuna kamar sai an sa gwiwa a ƙasa gwiwa tana ƙasa sunkuyawa kuma bukatar haka babu inda shari'a ta ce wanda za ka yanka kaza sai ka durkusa ka sa gwiwar ka a ƙasa babu abin da ake bukata lokacin da za ka yanka shine ka yi ka kyautata yanka kuma kada yanka da yanka da abin da ba a ce kada a yanka da shi ba na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ce idza zabahtum fa ahsinu dhibha wa yuhidd ahadukum shafratakum wa yurihd dhabihatakum idan dayan ku zai yanka annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ya kyautata yankansa ta yaya yace ya wasa kassa saboda ya hutar da abin da zai yanka sanan kaga ana maganar cewa dukkan abin da zai kawo sauki wa ita dabba da za a yanka shi ake nema wuka ta yi kaifi kada ya zo ana ta dajirawa wasu ma malamai suka ce idan har dajirawan ya yi kama da bayan ka aka yi ba to ba za a ci ba bakin idan ya zama gaba daya a doshe a tun abin nan a dashe yake gaba ɗaya babu wani alamar gaibi kwata kwata suka ce to ai wannan bayan ta aka yi ba ta zama al kamar bige ta aka yi kenan tun da babu kaifi ballan tana ce yankawa aka yi haka nan kuma ba a yankawa da abin da shirya ta hana a yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yanka a yi da yanka da farce ya hana yanka da kashi manzo Allah ya hana amma da abin da shari'a bata hana a yanka ba ta za a yanka wani shi sannan ba a kallafa maka kuma sai ka durkusa har ka je ka tuge gwiwarka ba ba ce maka sai ka yi haka ba ko ba wani banci tsakanin siffar yankan akuya da yankan kaza Allah ya sa mu dace wannan yana cewa su a yankin su galibi za a aure ba a yin gwaji sai na HIV kadai sai wani bawan Allah ya auri mata to ana ganin cewa dai kamar matar ta aiku ne da ciki domin wata biyar ta aiku da wannan yasa iyayen mijin suka kore ta ta koma gidansu daga baya kuma shi wancan wanda la'alla ke na shi ne izina da ita ya zo ya karbi ɗa a matsayin ɗansa ya masa suna to shi daga baya wannan mijin da ya ɗaura mata aure yana son matar kuma ta tuba ta yi nadama akan abin da ta aikata wannan duk dai kara'in ne alamomi da suke nuna cewa eh tabbas dai wannan cikin ba nasa bane tunda me shi ya zo ya karba bata ce a'a ba kuma ita ma an ce a ta yi dama ta tuba kaga duk yana nuna cewa alamu ne da yake nuna cewa dai cikin ba nasa bane to shi yanzu yana son ya aure ta amma kuma wasu malamai sun ce masa babu aure da kanin sa abada shine yake tambayan hukuncin wannan aure da kanun su ah, wannan zai koma zuwa ga maganganun malamai ne akan auren ma'aure cikin idda domin mata idan tana da cikin wani to tana da iddarsa sawa'un cikin nan ta hanyar aure aka samu ko ba ta hanyar aure ba ita idda ana yin ta ko ba aure aka yi ba lokacin da take da cikin wani to ba za ta gama iddar wancan mijin ba ko wancan mutumin ba fita yi to kenan wannan ya aure ta ne tana cikin iddar wani kawai dai iddar ne ba iddar aure ba ne iddar da ce amma dai idda idda ce to shin akwai aure tsakaninsu ko babu aure tsakaninsu malamai dai suna da magana guda biyu akan mutumin da ya auri mata tana idda tana idda auren dai ba tacce aure to amma shin daga baya bayan ta yi cikakkiyar idda ya halatta ya aure ta ko bai halatta ya aure ta ba malaman malikiya da kauli daga mazhabar hanabila suna ganin cewa idan mutum ya auri mata tana cikin idda to babu aure da ganin har abada a malaman shafi'iyya da hanafiya da wani kauli a hanabila suna ganin cewa akwai aure za su yi aure tsakani a gaskiya a wannan matsalar duk da cewa ni asali na dan malikiya ne ba ma na fi gamsuwa da maganar malaman shafi'iyya da suka ce akwai aure tsakani dalilan da waɗancan suka kawo na haramta musu aure har abada domin haramta aure har abada gaskiya yana buƙatar nasi daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka babu laifi in dai ta tuba ya tuba ko da yake shi dame bai sani bane ita ne mai laifi domin shi yayi da bisa rashin sani da haka idan ta tuba ga Allah madaukakin sarki babu da zai sake auren ta daga baya wannan yana cewa wai mai hukuncin shafa addu'a idan an yi addu'a a shafa ba shafa a ina ta san abinda aka sani ana shafa addu'a a fiska saboda wani hadisi da ya zo da malamai suke sabani wajen ingancinsa ko rashin ingancinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ku addu'a ku daga hannayen har sama wannan babu sabani akan daga hannaye amma thumma thumma la tarduha hatta tamsahu biha wujuhakum kada ku sauke hannaye har sai kun shafi fiska shine malamai suka sabani akan rashin ingancin hadisi gaskiya na fi karkata zuwa ga hadisin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma cikin malamai akwai waɗanda suke ganin in an haɗa hanyoyin hadisin hadisin zai iya kaiwa matsayin hasan hadisi mai kyau da za a yi aiki da shi daga cikin malamai akwai ibn hajar rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala cikin littafin bulugul maram yana ganin cewa bi in an tattara hanyoyin hadisin zai iya kaiwa hadisi hasan wanda za a yi aiki da shi saboda haka in kana ganin cewa hadisin bai inganta ba shi kenan kai ba za kai ba wanda yake ganin cewa shi ya karkata zuwa ga hadisin zai iya zama hasan to shi kuma kaza zai yi ba za ka tsananta masa wajen inkari ba tun da cikin malamai na malaman hadisi ko waɗanda suka rinja da cewa hadisin za a yi aiki da shi abin da ya fi wannan matsala da nake gani lokacin da aka fahimtar da wasu daga cikin mutane cewa hadisin da ya ce a shafa fuska bai inganta ba wajen aka koma kuma da shafa a kirji to shi kuma shafa kirji da aka samu shi ai shi ko hadisi mai raunin babu da wanda ya shafa a kirji gara wanda ya shafa a fiska sau dan shi wanda ya saba a fiska yana da wani hadisi sai dai malamai da yawa sun rauna hadisi wasu kuma suna ganin hadisin za a iya aiki da shi amma shafawa a kirji shi ba shi da asali ko kuma haka wani ce ga kawai yi sauke hannun ya haka kabar kabar ya kifa wani kwando a kirjinsa bai dai shafan ba amma shi ma dai ya kife addu'ar a <laughs> kirjinsa wani bai da asali la da gudun da ya ce wa hadisin cin hadisin shafa abin da bai inganta ba mutane kuma sun riga sun saba to shine sai suka rasa ina rajin hannun kuma al'asul kawai shine in dai kai da hadisi bai inganta ba ka ba akan haka to in ka daga hannu kana gama addu'ar ka kawai shike ne suka ji hannunka normal ba wai za ka yi haka a kirji ko ka shafa a kirji ba ne Allah ya samu dace wannan su ne tambayoyin da suka sauka za mu karanta insha Allah baraka ta'ala muna tafsirin a cikin suratul suratul isra'i ramma ya karanta mana jiya tun daga aya ta hudu har zuwa aya ta takwas mun fassara kalmomin da suke cikin ayar muna tattauna akan matsalolin da suke cikin ayar kuma lokaci ya gure mana da haka za mu sake karanta su insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فدافوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن آيوي يجيها من تاسك su kuma fassara wato lafuzan da a tukun kule Allah subhanahu Ta'ala ya gaya mana ne abinda ya faru wa banu isra'ila Allah madaukakin sarki ya gaya musu a cikin littafi akwai abubuwa da za su faru gare su za su yi barna manya-manya guda biyu kuma sakamakon wannan barna guda biyu da za su yi Allah madaukaki zai jarrabe su da waɗanda za su yi musu hukuba saboda wannan barna da suka yi guda biyu da su yi barna ta farko Allah madaukaki ya kawo wani daga cikin bayansa wanda zai gallaza musu ya azabtar da su sakamakon wannan barna da suka yi kuma sai Allah madaukakin sarki daga baya kawar da wannan bawan da zai azabtar da su din sannan banu Isra'ila su koma haitayinsu su koma cikin hayyacinsu su samu haɓakar tattalin arziki da yawaita amma kuma su cikin sake komawa barna karo na biyu kuma har yanzu Allah madaukakin sarki ya sake kawowa wani wanda zai azabtar da su ya gallaba musu zuma kamar yadda suka yi barna daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya ce to ya rage wa bai shiga rijiya in sun kyautata sun kyautata wa kansu ne in suka tsaya haka a barna biyun nan to za a yi musu hukuma biyu kadai amma Allah ya ce in kuka koma to za mu sake komawa in uttum hunna to wannan shine abin da ya faru a dunkule a cikin ma'anonin waɗannan ayoyi a farkon ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa qawayna ila bani isra'ila kalmar alqada malamai suka ce tana zuwa da ma'anoni guda da yawa a cikin Alƙur'ani. alqada yake zo da ma'ana al'amru kamar yadda Allah madaukake cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ay wa amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah kaga ana al-qada'u ma'anarsa al-amr haka na al-qada' yakan zo da ma'anar al-hukm wato yin hukunci ko dai tsakanin mutane ko kuma hukunta wani abu akan wasu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka yaqdi bainakum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun ay inna rabbaka yahkumu bainakum yawm al-qiyamah kaga al-qada'u anan tana nafin al-hukm haka nan ce al ana nafin al wato halitta kamar yadda Allah madaukake ce fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli samain sab'a Allah ya halice su wato samai guda bakwai to anan ita wannan alkabaru mafi yawan malaman tafsiri sun bata ma'anar alkhabar wal ilam wal wahyi wato Allah madaukakin sarki yayi wahyi wa banu isra'ila saboda haka suka ce in an ce wahayi ko ba da labari ne to ila din nan tana nan a ma'anarta وقضينا الى بني اسرائيل اي اخبرنا واوحينا الى بني اسرائيل من يوحي وبنو اسرائيل وذكرت القضاء ان بمعنى الحكم لي وتولوا القضاء عليهم الله مدوك يا حكمت مسو wannan abun zai faru zai faru gare su to anan sai suka ce ila ma'anar ala ne wa qadaina ila bani isra'ila wa qadaina ala bani isra'ila ila bi ma'ana alake mun yi wani hukunci ne wa bani isra'ila bambancin waɗannan guda biyu shi ne da Allah madaukake ce wa qabaina ila bani isra'ila yace fil kitab to alkitabun nan malamai sun yi sabani akai shin alkitabu ana nufin at-taura ko ko alkitabu ana nufin allahul mahfuz idan allahul mahfuz ne to abin da ya fi dacewa da malam shine wa qabaina ala bani isra'ila fil kitab mun hukunta wa banu isra'ila tuntuni mun riga mun rubuta mun ajiye mun kaddara musu a kansu a cikin allahul mahfuz wannan abin zai faru gare su sai zama abin da ake nufi tun allahul mahfuz dama Allah madaukaki ya rubuta wannan abin sai ya faru banu isra'ila kuma dama Allah madaukakin sarki ya hukunta duk abin da zai faru kabla an yi khuluqa sabawati wal ardi bi 50 alf sana duk abin da zai faru wa bayi a duniya gaba daya Allah madaukaki ya riga ya hukunta shi ya rubuta shi kafin halitta sama da kasa da shekara 50 kamar da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda suka ce a ah, abin ma'anan shi ne a ko ko a ko suka ce to fil kitabi anan ina nufin a taura ne mun yi wahayi mun ba su labari a cikin littafinsa a taura wannan abin zai faru sai zama alkitabu a nan nufin a taura ne a nan Allah malaukakin sarki ya ce la tufsiduna fil ardi marratayn muka ce barna guda biyu da banu isra'ila za su yi kuma za su yi wannan barna fil da Allah ya ce a bayan kasa amma bai ayyana wani wuri ne a bayan kasan za su yi wannan barna ba duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa a yankin Sham da Baitul Maqdis a nan ne banu Isra'ila za su yi barna wurin nan dai da suka je suka yan kama wuri zauna suka je suka zauna suka ce sam yankin su ne Allah madaukaki ya mallaka musu shi tuntuni wurin da Allah ne ya umarce su da su shiga a wani lokaci na baya suka ki shiga kuma Allah madaukake ce inna mutum a alayhi Allah ya haramta musu wajen an ba su umarni ku ne aka ce ga gari nan ku je ku shiga kuma Allah ne ya ce ku je kuma an ku shiga za ku yi galaba akan mutanen da suke ciki banu Isra'ila sai suka ce sam wayannan manya-manyan mutane amalikawa ba za mu iya da su ko mun shiga annabin Allah Musa ce ku shiga Allah ne ya umarce ku Allah ya umurce ku shiga suka ce ba mu shiga ba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'iduna suka ce ka je kai da ubangijin naka ku je ku yake su bukan muna da ba inda za mu je haka ba suka yi wa Allah haka suka yi wa annabin Allah shine Allah yake innaha muharramatun alai an haramta musu wajen ba za su shiga ba kuma shine suka yi ta Allah madaukakin jarabe suka tarwaje a bayan kasa 40 sanatan yatihuna fil ardi suka yi ta yawo a bayan kasa shekara 40 kuma wannan abun har ya hadu da jarrabawa annabi Musa da annabi Harun duk suka shiga ciki ka san idan musiba ta zo takan hada da wanda yi da wanda bai ba wata ko fitna sallatu siban alladina zalamu minkum khassa jarrabawar Allah ba a cikin wannan dimuwar ma annabi Haruna ya rasu a cikin dimuwar kuma annabi Musa ma ya rasu to wai wancan wurin ba. shi ne kuma yanzu daga baya suke zo suka claiming suna cewa wai kasar su ce Allah madaukaki ya ba su yi da, Allah ya sauka to wannan yankin a nan ne Allah madaukaki ya ce lokacin za su yi barna a wannan wurin marratai ne barna kalabi. za su yi barna kalabi. a nan Allah madaukakin sarki da ya ce za su yi barna kala biyu ya ce kuma wadda ta'alun na uluwan kabira al'ulu labazin ulu ana faɗansa ana fasara da ɗaukaka to amma ɗaukaka kalami ne akwai ɗaukaka da take alheri ga mutum akwai kuma ɗaukaka wanda take sharri to wannan ɗaukaka mata alheri ba wannan ɗaukakar tana nufin wato girman kai da zalunci da banu isra'ila za su yi shine ma'anan wala ta'alunna wa kabira Allah madaukakin sarki ya kira sunan ɗaukaka a cikin alkur'ani da ɗaukaka wanda take zama alkhairi kuma ya kira ɗaukaka wanda take zama sharri kamar yadda ya faɗa fir'auna إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا ففادا والعاقبة للمتقين الله ملوك جنسر كياتي إن فرعون على في الأرض فرعون يدوكك أبا يندفع وانا دوكك ما الهيري بني وفرعون girman kai yayi yayi كاماكر kar زالوش إن فرعون على في الأرض وجعل على اهلها شيعا يستقف طائفه منكم يذبح ابناءكم ويستحي نساءكم كان شيء الله انه كان من المفسدين ya sanya mutanen kasar da ya daukaka a cikin nata ya sanya su kashi ya rarraba su ya tsaifo ta'ifatar birhun yana raunana wani yanki daga cikinsu da ya ga dama ya ci zarafinsu ya ci musu mutunci ya zabi abu na abin wayan sahihi nisa abu yana yayyanka maza in an haifa sai ya kyale mata ko ba zai yanka su ba dan gudun kada a aibi wato annabin da zai zama sababin gushe masa shine annabi Musa alaihi salam shine Allah ya ce innahu kana bil mufsidina ya kasance cikin mabarnata a dai ayar Allah madaukake ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada shi wancan gidan na lahira da muka yi tanadin sa muna sanya shi ne ga waɗanda ba sa nufin daukaka a bayan kasa daukaka ta hanyar girman kai da zalunci wala fasada da kuma barna to kaga duk waɗannan ayoyi suna nuna wato akwai daukakar da ake fada ana nufin cewa girman kai wato ya ya girman kai da zalunci da kama karya to irin sa ne Allah madaukake ce wala ta'alunna uluwan kabira lallai za su girman kai girman kai kuma na gaske za su zalunci su zalunci wanda suka ga dama Allah madaukakin sarki ya ce fa idza jaa wa'du kuma. ulahuma kuma nan ana nufin wato barnar ta farko daga ciki tunda ya ce wa abin nan la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan kasa wato shauɗi sau biyu sai ya ce fa idza jaa wa'du kuma barnar ta farko lokacin da za ta zo to wacce ce barna ta farko wasu daga cikin malamai kamar yadda kasada ibn da'ama as-sadusi yake fada yace barnata ta farko shine saba wa at-taura duk wani hukunci hukuncin at-taura suka ba saba masa duk abin da at-taura ta ce ba za su yi ba sannan kuma duk abin da aka haramta musu suna aikatawa yace shi ake nufi da wato barnata ta farko Muhammad ibn Ishaq yake cewa abin da suka yi barna ta farko shine kashe sha'aya akwai ɗaya daga cikin banu isra'ila da ake abin nan ake ake danganta shi daga banu isra'ila wato annabi ne ake cewa annabu sha'aya to suka kashe shi sannan kuma suka yi ta ayyukan sabon Allah tabaraka ta'ala Muhammadu bin Isa yace shine barnasu ta farko da suka yi wanda Allah madaukakin sarki ya kawo musu wani daga cikin bayinsa da ya faɗa da yace fa idza ja'a wa'duhu lahum ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidi fa jasu khilal al-qiyam sai muka aiko musu wasu daga cikin wato wani daga cikin mu ma'abucin karfi shi ma malamai sun tattauna akan wai waye ne wannan mutumin da aka aiko wasu suka ce buktu nasabi albabili wanda wani sarki ne da aka yi a yankin babila a yankin kasar iraki wanda yana daga cikin wata rukunan da aka ce ya mulki duniya to aka ce shi ne kamar yadda muhammadu musa ga ya faɗa shi ne allah maɗaukake ba shi dama ya zo ya rinka musguna wa bani isra'ila ya kakkashe su ya tarwata su a al-bagawi ya ce wannan magana ta fi karfi a cikin dukkan maganganun malamai wasu malamai sun ce kamar yadda kata da ibn da'ama ya faɗa yace jaluta wanda Allah madaukaki ba da labarin kissarsa a cikin a cikin suratul baqara wanda annabi annabi Dawud ya kashe wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha to nan a kasa da yake cewa jaruta ne shine Allah madaukake ba shi dama da rundunarsa suka zo su ganin ga kashe banu Isra'ila suna bin su lungu lungu sako sako Sa'id ibn yana cewa a wani sarki ne da aka yi ana ce da shi sanhari wasu suka ce sanjari ko dai da jibin ko da hagu shi kuma daga kasar ninawa kasar ninawa ita ma tana yankin iraki ne ba aka ce wani sarki ne shi ma daga can allah maɗauki ya ɗora shi akan banu isra'ila ya dinga karkashe su lokacin da suka yi barna ta farko shine allah ce fa jasu khilalad diyar suka dinga shiga su wannan rundunoni khilalad diyar a cikin tsakiyar gidajensu suna bin su lungu-lungu akan ce aljausu talabu shai ibirin teksa shi ne karinka neman abu lungu-lungu sako-sako duk inda suka buya sai an shiga an tagulo su to haka waɗannan da allah maɗaukake ɗora akan su ma waye ko dai buktu nasar ɗin ko kuma shi jalutan ko kuma shi sarkin ninawa ko ma wane ne ne Allah madaukaki ya ce ba ja su khilalan diyar sun dinga bincike gidaje gidaje suna zakulo su suna musu barna kamar yadda su ma suka barna yadda Allah madaukaki faɗa Allah ce wa kana wa'adun mafulan wannan wani abu ne alkawari ne da Allah madaukaki da mafulan abun aikata ba makawa sai ya faru sai Allah madaukaki ba da labarin barnarsu ta biyu kuma yace sun maradanna da kuma karrata alayhi wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nakira yanzu an kubutar da su daga barna daga zalunci na farko barnar da suka yi ta farko an turo musu wani daga cikin bawan Allah ya biya karkashe su lungu lungu sako sako yaro da nasu to daga baya kuma sai suka yi nadama shine Allah ya sun marzana da kuma karrata alaihim su waɗancan da Allah madaukake ya dora akan banu Isra'ila Allah ce sai muka mayar da kuma wato zagaye akan su yanzu sai garba ta koma kansu waɗanda suka zo suka karkashe banu Isra'ila sai kuma nasara ta koma akan su yanzu ba nasara hannunsu ba Allah madaukake ba banu Isra'ila karfi ya ba su dukiya da ƴaƴa kuma ya ba su yawa yace in ahsantum ahsantum da anfusikum idan kun kyautata kun kyautata wa kanku wa in asatum falaha in kuma kun munana kun munana kanku ne ah, Allah madaukaki ne yace in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata to kun yi wa kanku ne domin duk wanda ya aiki alheri fa jama'a wa kansa yi haka duk wanda ya sharri ba wa kansa ne da aka yi wa in asatum falaha kalmar falaha wasu malamai suka ce lamun din nan tana da ma'anar ala ne ai wa in asatun fa alaiha idan har rai in an ce rai ta aikata ana nufin mai rai kenan wato in rai ta muna na ma za ta runa na ne wa kanta domin aikin yana komawa kanta ne sakamakon abin yana komawa kansu ne wasu suka ce lamun din nan da ma'ana ila ne ai in ahsantum ahsantum ila anfusikum idan kun kyautata kun kyautata wa kanku ne domin ladan zai koma zuwa gare ku ne a sakamakon zai koma zuwa gare ku ne wanda ya mai kyau zai ga mai kyau wanda ya mummuna zai yi mummuna to sai Allah madaukake ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan har alkawari na karshe gizo alkawari na karshe shine wato barnat da banu isra'ila za su saki a karo ne ya ce fa idza jaa wa'dul ula kuma nan kuma zai ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan har barnar ta ƙarshe, wato yana nuna cewa ta biyun kenan idan barnar ta ƙarshe ta zo suka aikata wannan barnar Allah maɗaukake ce ce biya su A nan, malamai suna cewa akwai abin da ake gajarawa. fa za a wa'dul akhirati idan har alkawarin ƙarshe ya zo wato barnar ku ta ƙarshe da Allah ya ce za ku yi ta zo to a nan ana ƙaddara cewa ba'afna alaiku, za mu sake aiko ku za mu sake aiko a wasu daga cikin bayi waɗanda za su azabtar da ku kamar yadda muka aiko a karo na biyu to wannan karo na biyu idan sun zo Allah ya ce ya wuju wujuhakum za su yi aikin da zai muna da fiskar ku an faɗi fiska saboda bahaushe yana cewa wai labarin zuciya a tambayin fiska idan mutum yana cikin bacin rai yana cikin baƙin ciki da kaga fiskar za ka gani wato za su hadu da bakin ciki da damuwa wanda har a fiskar su zai bayyana za a hado za a turo wasu waɗanda su su azabtar da su su gana baitar da su wanda da kaga fiskar su ma za ka gane cewa suna cikin damuwa to wannan barna ta biyu idan sun yi shi ma malamai sun yi sabani cewa wane ne Allah madaukaki bai turo wanda zai zo ya azabtar da su har fiskokinsu su bayyana su suke cikin zuciya kuma yace wal yadkhulul masjida waɗannan karo kashi na biyun da za su zo za su shiga masallaci kama da kalubu awwala marrati kamar yadda suka shige shi a karo na farko wali tabbiru kuma za su lalata su halaka ma alau duk abin da suka yi na galaba a kansa tasbirin halakarwa duk inda suka kai zuwa ga nasara sai sun lalata wajen sai sun halaka wajen wasu daga cikin malamai suka ce nan ma buktu nasar amma alimamul imam da bagawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yace gaskiya zai yi nisa a ce bukto na sabbi saboda wannan barnar ta biyu da banu isra'ila suka yi sun yi ne bayan ɗauki annabi isa alaihi salam shi ko bukto nasar duk abin da yi na rayuwarsa yayi ne kafin annabi isa alaihi suka ce to ba zai a ce kuma bayan dauke wanda Allah madaukake wa annabi Isa a ce kuma lokacin da nasar ya zo ya azabtar da banu Isra'ila ba da haka yace yau bari banu Isra'ila ba wasu malamai suka ce masu mulkin Farisa da Rum Allah madaukake ya aiko suka zo suka adabtar da su suka rinka adabtar da su kuma suka shiga masallaci mai alfarma wato masallacin baitul maqdisi suka lalata duk abin da suka lalata duk inda suka samu damar yin barna Allah madaukake ce sun yi dan ya ce wa yutabiru ma alau tasbira a fadin Allah madaukakin sarki ne su wujuhakum malaman qira'a sun bambanta wajen karanta wannan harafi jumhurin makaranta sun karanta kamar yadda alarma ya karanta li yasuqu su waɗannan bayan da za a turo su ne za su yi muku aika aikan da zukatanku za su wato ranku zai baci ku yi bakin cikin da har ma za su fusata su bakanta fuskokinku li yasuqu wujuhakum kisai da yaqub al suna karantawa linasu awjuhakum sai zama nunul azaba ne Allah ne yake cewa wato idan wannan lokacin ya zo za a aiko wasu bayi waɗanda za su wato yi barna wa bani isra'ila Allah ce linasu hakun, dan mu nuna nuna fiskar ku za ku samu bakin cikin da har fiskar ku za ta bayyana irin bakin cikin da kuke ciki amma nan wanda zai muna nan Allah madaukake ce mu ne don mu za mu kawo waɗannan bayi da za su zo muku barna da haka kamar mu ne muka nuna fuskar ku Ibn adir nishami da hamza al da abubakar al-asim suna karantawa liyasu'a wujuhakum maimakon linasu a su suka sa yaku amma dai dalilin na mufardi ne liyasu a wujuhakum suka ce anan kuma fa'ilin zai zama ayin yasu Allahu wujuhakum Allah madaukake zai muna da fiskokin ko kuma liyasu al-wa'du wato alkawarin na biyu na barnar da za ku yi zai sa abin da zai same ku har zai zama ya muna na muku fiskar ku sai Allah ya ce wal yutabbiru ma alau tasbira asa rabbukum an yarhamakum ubangiji ta'ala yayi alkawari domin asa malamai suka ce min Allah wajiba duk lokacin da Allah faɗa kuke ce asa to abin da yake fara din tabbas ne faru asa rabbukum an yarhamakum ubangijin ku zai kanku bayan wannan adabtawan karo nabi da aka yi wa za a yi bani isra'ila to za su samu samu rahamar Allah bada kuke sarki kuma asa rabbukum an yarhamakum amma sai ce wa in kuntum udna amma fa in kuka koma Allah ya ce za mu koma in kuka koma za mu koma shin banu isra'ila sun koma ko ba su koma ba yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka sabani wasu suka ce ay Allah madaukaki ya ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan barna ta karshen ta zo kenan wannan barnar ita ce ta karshe tunda an ce ta karshe kenan ba wata bayan ta wasu kuma suka ce a ay al-akhira anan an faɗa ba wai dan ba za su sake ba a'a a cikin guda biyun ne da Allah ya ce marratai to da ta farko da ta karshe a cikin guda biyu amma kuma ba mamaki daga ba su sake don haka daga baya sun yi wannan ne ma yasa Allah madaukaki ya hada su da rundunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga baya suka tarwatsa su a banu nadir da banu quraiza da banu qainuqa yahudawa waɗanda suka bayan sun tarwatsa Allah madaukaki ya tarwatsa su a wancan wurin suka koma suka zauna a yankin Madina saboda bincike da suka yi a cikin littattafansu suka ga cewa wannan yankin shine ya dace da yankin da annabin karshen zamani zai zo don haka suka je suka kafa depo suka zauna a wajen suka yi ta ayayyafa suka yi ta hayayyafa saboda annabin karshen zamani ya fito daga cikinsu tun da sun saba duk annabawan Allah mafi yawa daga cikin su suke zuwa don haka a ganin su wannan ma daga cikin su zai zo dan haka suka koma can dan sai zuriya su haifi wanda zai zama shine annabin karshen zamani to ta kuma Allah ba ta su ban ji ba haushi sai Allah madaukaki ya ga dama sai ya bada addabin daga cikin larabawa abinda ba su yi tsammani ba wannan yasa kuma sai suka gari saboda abinda suke so shi ne zama annaban daga cikin su kuma Allah madaukaki bai ga dama haka ba domin Allah madaukaki shi ke bada rahama sai da ga dama nanu kasabna bainahum mu. في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah fa lokacin sarki da ya haka sai suka kafirce to wannan kafirce wanda suka yi kuma suka rinka wato yaudara da haɗa baki da kafirai domin cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kulle yarjejeniya da su na zaman lafiya da yarjejeniyar amana amma suka rinka warwarewa suna cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki hada su da rundunar ma'aiki alaihi salatu wasalam suka tarwatsa su haka nan kuma lokacin sai na umar radiyallahu ta'ala nan ma Allah madaukakin sarki ya danka su a hannun sai na umar radiyallahu ta'ala rundunar sa da suka da suka yake su to Allah madaukaki dama cewa in otto udda in kuka koma zan koma waje an na jahannama da kafiri na tsira Allah da ce mun sanya wutar jahannama ta zamo hasiran shimfiɗa ga kafirai malamai sun fassara hasir a nan da ma'ana guda biyu wasu suka ce hasir da tabarma wato abin shimfiɗa, kamar mutum ne wanda yake damfare da shimfiɗarsa a jikinta kullum yake kwana to haka wutar jahannama za ta zama ga kafirai Allah ka tsare wasu suka ce hasir ana nufin wato sijinan fursuna kurkuku mun sanya wutar jihar jahannama ta zama kurkuku lil kafiri daga kafirai suka ce domin daman kalmar asru tana nufin wato daure abu tanke shi shi ake nufi da hasru suka ce ai ita kanta shimfida an ce da ma hasir ne saboda wannan bangaren na saƙa da aka yi shi yake karfafin wancan bangaren kamar wato saƙan nan da aka yi shi ne ta zama ta tanke juna ta sarƙafa juna ta ɗaure juna kamar yadda ake ɗaure mutum a kurkuku suka ce to shi yasa Allah madaukaki amfani da wannan kalmar yace wace Allah jahannama lil kafirina hasira suka ce ana nufin wato mun sanya wutar jahannama ta kurkuku magarkama ga waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki Allah ka raba mu da وتر جهنم لا نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يتي إن هذا القرآن للي ون في القرآن يهدي إلى شريا الوا للتي هي أقوام قهنية دائتتي تبو زمان ويبشر المؤمنين ينا أبشر وما في إيمان allazina ya'maluna na salihat waɗanda suke aikata aiki na kwarai anna lahum ajran kabira cewa lallai suna da lada mai girman gaske wa anna allazina la yu'minuna bil akhirati Lallai waɗanda ba su yi imani da lahira ba Allah madaukake ce a na lahum mun yi mutu tanadin azaban alima azaba wadda take mai radadi anan Allah madaukakin sarki yana nuna girman alkur'ani bayan lokacin da yi magana a kan littafin da aka ba wa annabi Musa alaihi salam thumma na Musa kitaba mun ba wa annabi Musa littafin a taura Allah hudan li libani isra'ila Allah ta tattakhidhu min dino wakila kuma Allah ya ce mun sanya littafin banu isra'ilan da taura muka sanya shi shirya ga banu isra'ila to Allah madaukakin sarki ya faɗi alkur'ani da irin girman da Allah madaukake ba shi da kuma waɗanda suka yi riko da shi irin girma masu da Allah madaukake zai ya ce lalle wannan alkur'ani Allah madaukaken sarki ya ce yana shiryarwa lillati shi aqwam ga hanyar da ita ce aqwam ai aswam ita ce ta zama daidai babu littafin da yake shiryar da mutane kamar alkur'ani Allah madaukaki bai saukar da wani littafi da yake da alkhairi kamar alkur'ani ba bai shi saukar da wani littafi wanda in ka rike shi za ka kai tudun na jira irin alkur'ani ba Allah bai saukar da wani littafi wanda in ka rike shi za ka tsira duniya da lahira irin alkur'ani ba Allah madaukaki bai saukar da wani littafi da yake nuna maka hanyar gaskiya ka bi ya nuna maka hanyar bata don ka kauce mata ya nuna maka hanyar alkhairi dan ka same shi ya nuna maka hanyar sharri dan ka guje shi irin alkur'ani babu wannan littafin da kai shi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam a da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa nan da Allah madaukake ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati suka ce wannan lamun din da ma'anar ila domin dama huruful jar ya khulufu ba'daha ba'da dama huruful jarri suna wakiltan juna suka ce lamun dinnan tana da ma'anar ilani ai inna hadha alqur'ana yahdi ila allati a aqwam wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga ai at-tariqati allati hanyar da ita ce mafi daidai in kana so kullum ka zama hanyar daidai to kai riko da littafin Allah tabaaraka ta'ala in dai kana so ka zama akan daidai to kai riko da littafin Allah ba yadda za a yi in dai kai riko da littafin Allah riko na gaskiya to ka zama akan bata sai dai in baka yi riko da alkurani na gaskiya ba la'alla masu da'awar bin qur'ani zalla za su iya kama hujja da wannan aya. sai ce kaga wani ya nuna maka cewa duk wani littafi da ba alkur'ani ba an rage shi ba zai kai ka zuwa ga hanyar daidai ba amma duk wanda ya riko da alkur'ani na gaskiya babu yadda za a yi ya kasa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ka yi rikon da qur'ani to za ka ga a cikin alkur'anin Allah yake gaba annabi ciki alkur'ani yake da umarninka da cewa ka bi ka bi annabi ka bi annabi ka bi annabi don an ce ka bi annabi akan me za ka bi shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka inganta babu yadda za a kai riko da alkur'ani kuma baka kai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba masu da'awar riko da alkur'ani kadai da jefar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama abun mamakin gare su shine wato su kamar kace shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da wani amfani a wajen isar da wannan sakon gaba daya kamar kace haka suke saboda duk wani abu da ya zo daga annabi su ba sai da shi ba ah to hadisansa ba su yadda ba yaya za su yadda da aka rubuta na sirar annabi ba zai ba yanzu duk wani mutum da aka ce wannan wani babban mutum ne ya rayu a duniyar nan to za ka samu cewa akwai tarihinsa akwai labarai da abubuwan da ya faɗa da abubuwan da ya aikata duk za a baka labari amma mu wannan annabin mafi girma cikin annabawan Allah gaba daya shi ba shi da komai da ya bari da za a gada babu labarin maganganunsa kwata-kwata ba bai taɓa da komai ba haka ya zauna ya rayu bai taba cewa komai ba sai dai kawai karanta qur'ani ya shiru bai taba aikata komai ba ballan sana a ruwaito a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk wannan yana nuna maka cewa babu yadda za a yi ka ba alqur'ani bi na gaskiya wallahi dole sai ka yi riko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى hanya mafi kyau mafi nagarta da yawa daga cikin magabata suna cewa allati hiya aqwamu anan ana nufin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato alqur'ani shine nuna dai nuna maka kade ta kade ta kar Allah in kana so ka gane kade ta kar Allah ta gaskiya to ba alqur'ani duk wanda ya ba alqur'ani in dai yayi riko da shi to wallahi ba zai shirka ba domin alkur'ani su keke da yakan shirka da manyan shirka da ƙananan shirka ta alkur'ani ya yake su bai yadda a dauki matsayin wani a dauki matsayin Allah a ba wani daga cikin halittarsa ba zai ba to kasancewa malamai sun fassara da shahadatu Allah ilaha illallah wannan baya nuna cewa babu wani abu kuma bayan shahadatu Allah ila illa da alqur'ani ke shiryarwa a'a ana nufin cewa jagora a cikin dukkan abin da zai kai ka zuwa hanya ta gari shine tauhidi amma bayan haka alqur'ani cike yake da umarce umarce zuwa ga aikin alkhairi da kuma hane-hane ga barin hanyar sharri inna hadha alqur'ana yahdi lil lati haqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat alqur'ani yana albishir ga waɗanda take aiki na gari cewa suna da lada mai girman gaske a gun Allah maɗaukakin sarki yubashiru kamar yadda ana ya karanta haka jumhurin makaranta suke karantawa wa yubashirul mu'minina amma yan wannan guda biyu al-imamu Hamza da al-imamu Kisai suna karantawa wa yabshurul wa yabshurul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat maimakon wa yubashshiru mukhaffafatan suna karantawa wa yabshurul mu'min wato alqur'ani yana albishir da bashara akan ce bashara yubashiru tafsiran haka akan ce yabshuru bashara yabshuru ana fada ko abshara yabshuru ko kuma bashara yubashiru duk ma'anar su shine albishir alqur'ani yana albishir ga waɗanda suka yi aiki nagari za su samu lada mai girman gaske a wajen Allah madaukakin sarki al Imamul al cikin littafin mai albarka ma'alimut tanzil yana cewa abinda ake nufi da abin nan al'amalu salih yace qawlan wa fi'lan ala sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace magana da aiki akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ake nufi da aiki na gari duk wani aiki na gari ana samun sa ne akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin aiki baya zama karbabbe a wajen Allah sai ya zama an yi shi saboda Allah kuma sai an yi shi akan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wannan abin ibada ne to dole ya cika wannan sharti guda al-ikhlas wal mutaba'a ya zama an yi shi akan doron ikhlasi ba a yi shi don riya ba ba a yi shi don ayaba mutane su yaba maka ba ko don samun girma ko daukakar duniya a ka yi shi ne kawai saboda zai manyan don Allah tabaraka ta'ala sannan sharhi na biyu akan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira to da yake akwai kishiyar waɗanda suke aiki na garin so ne waɗanda suke aikin ba ta gari sai Allah madaukake ne su zuwa ya ce wa annal ladina la yu'minu bil akhirati a atadda lahum azaban aliba lalle waɗanda ba su imani lahira ba wanda bai yi imani da lahira ba saboda shi wanda bai yi imani da lahira ba ko da ya yi aiki wannan aikin ba na gari ba ne wanda bai yi imani da ranar alkiyama ba ko ya yi sallah wannan sallah ba a ce da ita aiki na gari ko ya yi azumi ba a ce da wannan aikin na gari ko ya yi aikin hajji ba a ce da wani aikin nagari duk abin da bai ba a ce da shi nagari saboda bai yi shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba dan bai tsarkake Allah madaukake da bauta ba da haka Allah madaukake ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba a atanna kuma azaban alima mun yi masa tanadin azaba wadda take mai radadi Allah ka tare mu da azabarka na ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مغفرة وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah madaukakin sarki ce wa ya da'ul insanu bi sharri dan adam yana roƙon sharri du'a'uhu bil khair irin yadda yake roƙon alheri wa kana al insanu ajula lalle jinsin dan adam ya kasance mai gaggawa wa ja'alna al-layla Allah ya ce mun sanya dare wannan hala da wuni ayatayn ayoyi guda biyu fama hauna ayatan layin amma sai muka shafi ayar dare waje na ayatan nahar muka sanya ayar wuni kuma muftiratan wato hasken da ake gani ya tabtaku fadlan min rabbikum dan ku ne mafalar daga ubangijinku wani ta'alamu adadin sinin da hisab kuma dan ku san adadin shekaru da kuma lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah yace kowane abu mun yi bayanin sa wato bayani dalla dalla Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa dan adam yana yin addu'a da sharri kamar yadda yake addu'a da alheri yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam idan ya yi fushi sai ya addu'a shari irin yadda idan yana tsananin bukata yake roƙon alheri haka kuma ɗabi'ar ɗan adam take idan ya yi fushi kuma sai ya roƙi shari amma falalar Allah madaukakin sarki ne ya ba baya karɓar addu'arsa ta sharri kamar yadda yake karɓar addu'arsa ta hanyar ba don haka ba da al'amarin ya lalace da yawa idan mutum ya yi fushi bai san abin da ke fara ba sai ya ga mutum sai mummuna addu'a wa ɗansa inda duk addu'ar da mutum ya yi wa ɗansa ana karɓa. to da yawa daga cikin iyaye sun zo da kansu a hannu sun yi ta ihu sun yi ta kuka saboda lokacin da suke fushi sun yi mummuna addu'a waɗansu ƴaƴansu wani hadda tsine waɗansa ya sha Allah tsine masa saboda ya yi fushi wani ya sha Allah lalata shi wani ya ce kar Allah ya bashi abin da yake nema shi faɗanka ko cewa ya kai ka gani ba fa karfin mu jarraba wa ce ka ce wa ɗanka ka gani to in Allah ya karba ba sai ya gani kuma kaga ba haushen yace ka gani ba alheri yake ribi zaka gani ko ko wani malamin jami'a ne ya shaƙe wuyan wani student ya kasa graduation shi da sai sai sai sai sai sai yake ga wa dalibin ya ce dama ko a gida ne aka maka addu'a aka ce za ka gani to mu za ka gani za ka da mu ne <laughs> Allah ya yi kaga wannan jarabawar ko jarabawar jarabawar jami'a ce wanda ba dole ba amma irin fitinar da ya shiga ciki tana da yawan gaske to da yawa daga cikin dan adam idan ya fushi sai ya ta roƙon abin da zai zama masa damuwa amma falalar Allah madaukakin sarki ba duk abin da Allah madaukaki ba duk abin da muka roƙa na sharri ne Allah madaukaki yake karba ba inda duk abin da muka roƙa na sharri yake karba kamar yadda yake karban na alherin mu to da al'amarin ya cade mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba duwayen mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga roƙon sharri abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المهمومين منا ونسف كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين